Bincike da na gudanar ya nuna cewa 'yan makonni da suka gabata gwamnatin wucin gadi da ta shuɗe ranar 29 ga watan mayu shekarar nan a jihar Taraba a wani yunkuri da ta yi mai kama da yaudara na kawo ga ƙarshen yajin aiki da yanzu aka ɗauki tsawon kwanaki 75 da jami'ar jihar Taraba ke yi ta hanyar miƙa hukumar jami'ar da kuma ƙungiyar malamanta cekin kuɗi na naira miliyan 100 wadda daga bisani aka iske babu koda kwandala a cikin asusun banki mallakar gwamnatin jihar Taraba ɗin. Dr. Ruben Jonathan Jonathan shugaban kungiyar malaman jami'ar Taraba tabbatar mini da kuwar wannan al'amarin inda yake cewa a yarjejeniya da suka yi da sabuwar gwamnati mai ci yanzu kungiyar ta nuna shirye take da koma bakin aiki matukar gwamnatin jihar Taraba din za ta mutunta yarjejeniya da ta yi da na tarayya kana kuma ta samar da kudaden da ke dauki kan takardar kuɗi da aka nemi a yaudare su da ita a baya yana mai cewa idan gwamnati za ta yarda a shirye suke a riga biyan su sauran hakkokin su sannu a hankali a cikin alkawarin da suka yi har ma sun ce mana sun ba da cek to a cek din har aka kai banki har wayo nake ga maka nan ba value a cek din wannan gwamnati ta shigo so muka yi yajeje muka shiga negotiation da su to amma mun nuna masu matsayin mu mun ce masu in dai an ba mu kuɗi wanda aka ba da shi a cek din a banki shoran nan su ba mu lokacin da za su kawo za mu yi mu yaje amma in ba su ba da value ma cek wanda sun bayar ba mu ba za mu dawo aiki ba. Gwamnati na baya ba su lura da education ba sam. In ka gan university nan da sun ce university ne, in ka cire abun da federal government suka yi a wurin, a ba university ko, amma ba su yi komai a kai ba. To amma da zuwan shi muna bege da cewa watakila zai yi waɗannan abubuwa. Kuma muna saurare shi ne in da ya bada kuɗin nan da muka fada, ai da yau an bari zuwa gobe ma za a ce makarantar nan zai bude. Bisa dukkan alamu dai, idan bangarorin nan biyu suka kasa warware matsalolin, to ɗaliban jami'ar jihar Taraba da ke Jalingo za su yi asarar zangon karatu na farko. al'amarin da zai kai ga maimaita zangon karatu na shekarar bana. A tattaunawa da na yi da shugaban kungiyar ɗalibai na jami'ar jihar Taraba Comrade Ino Isa ya ce yajin aikin malaman ya sanya dangantaka tsakanin su da iyayensu ya soma yin tsami baya ga asarar ɗimbin kuɗaɗe na haya da suke biya sakamakon karancin dakunan kwana. Akwai ma ɗaliban da suka gama suna jira za su tafi bautan kasa har yanzu su ma ba su samu sun tafi ba dalilin wannan yajin aiki. Biya kuɗin haya kuɗin haya na karewa ba mu koma koma makaranta ba kaga an an bude makaranta sai ka sake biyan sabon kuɗin haya halin mu na zama gida gaban iyayen mu dai ya zama kamar yadda ka san zaman kule da kare a bi ka ta nan ka gudu ta nan ka buya ta nan ka taba wannan to abun da ba daɗi. farfesa muhammad sani yaya shugaban jami'ar jihar taraba ya ce ganin cewa wannan sabuwar gwamnati ce a jihar tasu ta tarabar to akwai bukatar da ke akwai su malaman su kai zuciya nesa ya bukace su da su saurara su ga irin kamun ludayinta. Ah, ba za mu taba cewa yau abin da muke so dole sai an mana ba in an kana neman ɗari in ka samu arba'in mm, sai ka yi haƙuri ina roƙon su su yi haƙuri da yajin aikin da suke wa gwamnati gwamnati dai ta yi ɗauki alkawari da ta yi abubuwan da duk aka yi har ma an rubuta yarjejeniya kanin gwamnati da su an sa hannu saboda haka yarjejeniyar na yana nan kowane gwamnati ta zo dole za ta bi shi kuma wannan gwamnatin da yanzu da muke da shi ya kamata a ba shi sarari ya zauna saboda fahimci abubuwan da suke ta gudana saboda a gyara jami'ar jihar taraba da aka ba shekaru bakwai da suka gabata gabata ta yaye dalibai sau biyu kana kuma tana da kulojoji guda hudu waɗanda take da niyyar fadadawa a shekarar karatu mai zuwa zuwa guda goma kokarin da na yi domin zantawa da hukumomin gwamnatin jihar taraba da haƙƙin jami'ar yara ta a wales ya ci tura sanusi adamu daga jalingo najeriya